Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkan ku da sake kasancewa a wannan tasha ta mu ta TV News. Idan wannan ne farkon ziyartar ka wannan tasha muna buƙatar da ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode da a ɗaya daga cikin mabiya wannan tasha. An rantsar da Tinubu a matsayin sabon shugaban ƙasar Najeriya. an rantsar da sabon shugaban najeriya ƙasa mafi yawan al'umma da girman tattalin arziki a nahiyar afirka bola tinubu mai shekara 71 shine ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a watan fefware na shekara ta 2023 tare da alkawarin haɓaka ƙasar duk da cewa akwai jan aiki a gabansa. tinubu ya sha rantsuwar ne tare da mataimakinsa kashim shatima tsohon gwamnan jihar borno da ke arewa maso gabashin kasar sun karɓi ƙasar ne daga shugaba muhammadu buhari yayin da ƙasar ke fama da tashin farashin kayan masarufi da ƙalubalen tattalin arziki da kuma garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. yanzu haka 'yan takara na jam'iyyar adawa na ƙalubalantar zaben a kotu sun bayyana cewa an yi maguɗi a zaben sai dai shugaba mai barin gado wanda ya kwashe shekara takwas yana mulkin ƙasar ya ce zaɓe ne mai cike da adalci manyan baƙi daga sassa daban-daban na nahiyar afirka da ma duniya ne suka halarci bikin rantsuwar tinubu wanda shine tsohon gwamnan jihar Legas, na alfahari da rawar da ya taka wajen farfado da jihar wadda ita ce cibiyar kasuwanci ta ƙasar magoya bayansa na cewa zai yi amfani da ƙwarewa da tunani wajen mulkin ƙasar ta najeriya mai yawan mutane sama da miliyan 200 sai dai 'yan adawa sun ce a yanzu ba shi da karsashin da zai yi irin aikin da ya yi wajen ciyar da jihar Legas gaba. tun bayan zaben shi a watan Fefuware, tinubu ya yi tafiya sau biyu zuwa kasashen ƙetare abin da ya haifar da ta baba game da lafiyarsa a shekara ta 2021 ya kwashe watanni a birnin london wajen neman lafiyarsa Ku ci gaba da bibiyan mu domin sanin abubuwan da ke wakana a Najeriya da Afirka da ma duniya baki ɗaya.